Manufar ƙungiyoyin ita ce shirya irin waɗannan tarurrukan a wani yunkuri na diba irin rawar da za su takawa domin zakulo hanyoyin warware matsalolin tsaron da suka addabi al'umma a arewacin ƙasar. Abubakar Dawa, 'yan ƙungiyar farar Fulani a Agades. ta'addanci ba abu ne ba wanda ke kawo bunƙasa ko kuma wanda ke kawo rayuwa na gari da ma hal al'umma mu a matsayin mu na yan farar fulla mun nuna kan cewa ke bakin cikin mu rashin kwanci hankali ga mutane ga al'umma saboda zirga-zirga da ake yi idan akwai rashin kwanci hankali to ba a iya yin ta mu abin da muke fata ga gwamnati sai ke gwamnati ya tsaye ya kare duka jama'a ya kamata a kula da su kenan ya kamata a nemo hanyoyin da za a kare su ƙungiyoyin da sun buƙaci buƙaci ga gwamnatin Nijar ya ƙara azama wajen daƙile sabuwar matsalar tsaron da ke fuskantar yankin tare da kawo ƙarshen zaman kashe wando a tsakanin al'umma. Sidi Mamadu wani 'yan fafutuka ne a Agades. Abu ne wanda dole sai an kama hannu cikin hannu za a samu a cimma wannan matsala. Duk wannan abin da in ka je ka diba yana da tushe akwai abin da yake sashi. Basku duka yawanci in ka ga insecurity kinan da yake kawo shi ya dangana ne da rashin aiki shi yake kai su ga wannan sace-sace da sauransu in dai an haɗa an sinarji aka haɗa ƙarhi da ƙarhi za a samu eh, a ciwo kan wannan abin tun da talakawa na wahala ƙungiyoyi daban-daban ne dai suka halarta inda suka bayyana ma jama'a cewa sha'anin tsaro magana ce da ta shafi dukkanin 'yan ƙasa sani dogo wakilan al'umma ne a agades akwai matsaloli da dama wanda suke faruwa akwai tare-tare a kwace mutum moto a dare gidan shi to kenan wa'annan matsaloli ne wanda suke gaskiya suna addaba mutane kuma sun sha mutane ke aka yi a yi kokari a ɗauki matakan tsaro na fatiri mai mahimmanci wanda za a kare al'umma daga wannan matsaloli da suke faruwa al'amura ne wanda suke mu can da bamu san su ba talaka muna so su ba da cikakken haɗin kai saboda ku da kan kuma jami'an tsaro ne a cikin ungo saboda ko ba ku yi mutum na hukunci ba akwai yadda za ku yi ku lura da abin da yake ciki don ku kai labari hukumar da ya dace ta zo ta yi maganin shi ƙungiyoyin sun rubuta matsalolin da arewacin Nijar ke fuskanta inda za su miƙa wa hukumomi domin ɗaukar ɗaukar matakai don kawo ƙarshen matsalolin. Hamid Mahmud, murya Amurka daga agadis Jamhuriyar Nijar.